watan rajab ya shiga rajab shine wata na bakwai daga cikin jirangiyar watanni na ainihin kalanda addinin musulunci babu wata ibada ta musamman da aka shar'anta ko aka so a yi ta sakamakon ainihin watan rajab ko azumi ko ciyawa ko wani biki ko wani hawan sallar gani ko wani abu makamancin haka don haka musulmi ku kiyaye tsofaffi da aka shar'anta musu wannan azumi a cikin wannan wata maguzanci ne ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba amma mutumin da ya saba yin azumin shi kwanaki uku a dukkan wata <clears throat> a goma ta farko da goma ta tsakiya <clears throat> da goma ta ƙarshe na kowane wata daidai ne ya yi domin yana yi ne ba don rajab ba mutumin da ya saba yin azumin kwanaki uku a kowane wata sha uku da sha hudu da sha biyar a kowane wata daidai ne ya yi domin dama yana yi ne ba domin rajab ba mutumin da ya saba azumin litinin da alhamis daidai ne ya ci gaba da yi haka mutumin da ya saba yin azumi yau gobe ya sha daidai ne ya ci gaba da yi amma da nufin cewa mutum zai yi azumi azumi irin azumin tsofaffi to wannan maguzawa ne aka samu suna yin haka <clears throat> tun a jahiliya annabi sallallahu alaihi sallama ya samu suna yin azumi azumin tsofaffi annabi ya kyamaci wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun kyamaci wannan sayyidina Bakrin ya taba ganin iyalan shi suna yi ya ainihin hana su kuma ya sa suka karya ya ce wannan wata ne wanda a jahiliya ne ake azumta shi amma a musulunci ba a shar'anta mana wani azumi cikin shi na musamman ba sayyidina umar yana yawo da bulala yana ainihin bugun mutane yana dukan hannunsu ya tursasa musu sai sun sa hannunsu cikin abinci sun ci sun karya azumi waɗannan bayanan ina fatan duk wanda ke saurare na da kuma wanda zai saurare ni ta kafofin yada bayanai na zamani ya je ya same su akalla a cikin littattafai guda uku littafin almanarul munif wanda al'imamu abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jauziya ya rubuta za ka samu gamsasshen bayani a ƙarƙashin wannan littafi na biyu as-sunan wal mubtadi'at wallafar malam abdulsalam khidr allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi littafi na uku asaiful qati' lin niza na malam abdul marzuq al-fullani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan littattafai guda uku ka haɗa su da littafin al'imamul hafiz ibn hajar al-asqalani mai suna tabyinul ajab bima da fi fadlin rajab o abin mamaki na irin ƙarerai da surkulle na ainihin hadisai da suka zo dangane da watan azumin tsofaffi malamai masu shiga tashoshin fm da gidajen rediyo irin su rediyon nagarta da sauransu su ji tsoron allah su rinka yin bincike bincike na ilimi suna sanya rariya ta tace ilimi su ɗora musulmi akan ingantaccen ilimi wanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan surkullan karatu da suke karantowa daga cikin littafin tambihul ghafili da wannan shirme da suke karantowa cikin littafin durratun nasihin wannan ba shine addinin da allah ya aiko annabawa da shi ba ibn al-qayyim a cikin littafin can da na fara ambato mai suna almanarul munif ya ambaci cewa tun da annabi yake sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taɓa yin azumin watan rajab ba bai kuma taɓa sunanta a yi shi ba balle ya yi azumin watanni uku a jere wannan ba a taɓa samuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka san a nan ƙasa hausa nan ne za ka ga an danganta wa tsoho azumin wata uku a jere ya yi azumin tsofaffi ya yi azumin ainihin sallar tsofaffi sannan ya yi azumin duk gari wannan rashin imani ne a cikin addinin musulunci wanda aka samo daga manzan tsira manzan rahama manzan tausayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abinda annabi ya shar'anta shine in mutum ya manyanta saboda manyanta har ya zama ba zai iya yin azumi ba Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mishi azumin sai ya ciyar ita ma ciyarwa in ba zai iya ba Allah ya ɗauke mishi ita wa alal ladhina yutiqunahu fidiyatu ta'amu miskin Allah ya ce duk waɗanda suke yin azumi amma da ƙyar suke iya yi malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas kamar yadda imam malik da haƙi suka ruwaito daga gare su da isnadi ingantacce suka ce ana nufin mace mai shayarwa da mace mai ciki da dattijo wanda ya manyanta da wanda yake da wata irin cuta mai kuntatawa ko mai wahalarwa kamar a wannan zamanin a ce cutar olsa ko makamantan haka zai iya yin azumin amma da kyar wannan azumin ramadana kenan da allah ya saukar da farilla shi daga saman bakwai sai allah ya ce fidyatu ta'amu miski sai ciyar da abincin mutum guda a madadin kowane azumi guda daya wannan ita ce dokar da muke bi jama'a ita ce doka fantastic one ita ce doka da ta dace da zamani ta dace da addini ta dace da ilimi ta dace da dalilai amma azumi da ainihin ake shar'anta mutane da nufin azumin tsofaffi to wannan bidi'a ce haka bukunkuwa da ake a wasu kasashe da nufin cewa wai ana hawa wata sallah mai suna sallar gani da kuma cewa sha biyar ga watan rajab shine ranar da aka yi isra'i da mi'raji wannan ita ce asalin karya a cikin addinin musulunci ku karanta wancan littafi as-sunan wal mubtada'at wallafar malam abdulsalam khidir allah maɗaukakin sarki ya gafarta mu na jama'a mu ahalis sunna mun yi namu ku ji tsoron allah idan azumi kake so na nafila mai lada ka buɗe littafin bukhari da muslim buɗe littafin riyadu salihin ka ga menene ya zo daga manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam? kullum ka yi azumi yau gobe ka sha yana daga cikin sunna annabi muhammad kuma sunna ce ta annabin allah annabi dawud azumin litinin da alhamis yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun zo akan haka cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi azumin kwanaki uku a kowane wata hadisai sun zo sahihai daga bukhari da muslim ta hanyar sahabi abu zarrin al allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan suna daga cikin azumin muka kaɗan waɗanda manzan allah ya sunanta. amma dai azumin watan rajab malaman bid'a malaman rayan maguzanci su ne suka kawo shi bai zo daga manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba don haka a ji tsoron allah kada a yi shi kuma masu yi su ji tsoron allah su dina masu shiga gidajen rediyoyi suna buga takaddun karya su ji tsoron allah su ainihin bari in allah maɗaukakin sarki ya kai mu da la'asar za mu zo za mu sake karatun wannan littafi sahih muslim a yau insha allah idan mun zo zan zo muku da wata makala wadda muka taɓa rubuta ta muka harba ta akan intanet a shafi guda da larabci da turanci da kuma website din a rabawa kowa ka je ka samu ka je ka duba ka ga menene maganganun da malamai suka faɗi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu